tous les besoins électrique du Niger se situe à l'entour de 900 GWh par an. Niger la lato kulura kura murado si kala gigawatt ne sijo zangu yagga kulu. Gorubanda central no kanga kuran ne sijo zangu sogon. Gazual misfondara. fondara. No dunu masala bari. Zama kuran gigawattero a follon sokonyan centralo thermique danga diesel wano gine. Gazualo kanga goyendi kalandina gazual ton zangu hinkande waidu ton. Bere dura kan zaman fondera asin ga bisa dimma dinga kuron odin dumo sogon yan gazu mis fogon kan sai gane sai o2 a gatan gaba ta masara misadi no ngano go an ya me a mesa kulla ngati gaz a efe de serre noru dimma margani ga yin gadan gawi ga gurban da santaralo dumote kwayar danganye mai goru bandar santraloji ga watan gugu na ga sagon kan kwai gatun gazuwal ton dambar dangun da waranza kan iga ton danga te ne su kan sai gane metr cube zangu takin da waranza kin taki gazuwal wani noya walima ne danga tern waikin fo kan iga dan zari kulu ga santralo goyen danga goru banda wana dina la sabo te noro ga gazuwal litro nya mai ra tikala zangun da dala iye da tamma hinza noro ayo ayin la sabo te dina litro sambudal waranka wa hakku sefa nuru kilowatar fo nuru ga tun danga zangunda dala wai kindi fo da tamahin za sefa nuru ir kul ga kan ir ra dala wai kindi idduno nijelak ga ka kilowat kulbu to matani gati jigawat nuru go dala wai kindi idu akwai ga tun noya miliyar wai taki da ina miliyar wa hakku danga zuwa lara imane bore kenyen ga kuron wahan ima miliyar wai taki bana maino ga wokancin di bana fondo kulsinu bora kan ga guru banda central au imano ga zuwal kan sinda jangal wala ama goyo te sandera wala mo ama kuran tonton ai ga dahiran dikan masala bon zayan danga ir labai wo wani ima goy da waina ga ti da bari ba labai kan da isansi aux utilisateurs de vous je suis convaincu que la solution de demain pour des États comme les nôtres, c'est le solaire, même les États pétroliers.